Amma أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wajen su ƙara tabbata ga Allah maɗaukacin sarki mai kowa mai komai salati da sallamawa ga fayyan halitta annai Muhammad da da sahabbansa iyalansa da mummunai waɗanda suka bi tafarkinsa har zuwa ranar tashin alfiyama muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya sa mu kasance daga cikinsu. Barkanmu da sake haɗuwa a wannan masallaci na masjidu imami Ramadan Yusuf, tagammadahu Allahu bi rahmatin min a wannan daren Alhamis, daren uku ga watan Al-Muharram, hijiran Annabi sallallahu Alaihi sallama. shekara dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da takwas ya dace da goma sha bakwai ga watan shida miladiya dubu biyu da ashirin da shida mun haɗu domin ci gaba da mu cikin wannan littafi na alƙaunul Musulid, fi sharhi kitabi tauhid na fadilatu sheikh al'allama muhammad bin salih bin al'usaimin rahimahullahu ta'ala wannan kuma shi shine darasinmu na tara a cikin wannan littafi mai albarka a zamanmu da ta gabata mun fara karatu cikin waɗannan ayoyi masu albarka cikin suratul an'am daga aya ta ɗari da hamsin da ɗaya zuwa aya ta ɗari da hamsin da uku faɗin Allah maɗaukakin sarki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 وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون waɗannan ayoyin su ne muka fara karanta bayanin da malam ya yi game da su mun karanta mun fara daga aya ta farko tun daga ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum shi Allah ya ce ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya fahama al'umma bayan Allah cewa su zo ku zo in karanta muku in muku tilawa in saddaku abinda ubangijinku ya haramta muku abinda ubangijinku ya haramta muku nan kuwa na farko shine karku bauta wa kowa sai Allah na biyu ku kyautata ma iyaye na uku har ku kashe ‘ya'yanku saboda talauci an gane ku a kan wannan muka tsaya a cikin wasu yoyi guda goma da waɗannan ayyuka ƙunsa mun tsaya a wannan na hudu ta farko barin shirka na biyu kyautata wa iyaye na uku haramta kashe ‘ya'ya saboda tsoron talauci. Allah ce, Nahnu narzuqukum wa iyahum, lallai mu ne muke azarta su, mu muke azarta ku su su ma ‘ya'yan su mu ne muke azarta su. Za mu tashi akan wasiya ta hudu, Allah ce, Wala taqrabul fawahish shekara ku kusanci alfasha haka ce alfasha ya ƙunshi dukkan wani abu da Allah maɗaukakin sarki baya so na magana ko na aiki Allah ce to kar ku kusance shi haka cewa shi yasa don in ka kakara kanta ƙur'ani za ga Allah ya siffanta laifuka da yawa da alfasha ya siffanta zina da alfasha wala taqrabu zina innahu kana kusanci zina lallai zina ta kasance wata alfasha Allah ya ambaci liwaɗi da alfasha yana magana game da kisan annabi Lut a ta'tuna alfahishata min ahadin alami alamin yanzu ko mutane na inji annabi lut za ku zo da wata irin alfasha wacce babu wani wanda ya rigaye ku a cikin halittun da Allah ya halitta gaba ɗaya ba wanda ya taɓa aikata irin shi kaga Allah ya kira zina da alfasha ya kira liwatsi da alfasha an gane ku haka kuma a hadisai manzo Allah sallallahu alaihi ya kira faɗan maganganu waɗanda ba su dace ba da alfasha ha sai wanda inda manzo Allah sallallahu alaihi yake cewa inna Allah la yuhibbu fahishal bazi Allah baya son mai yawan furta kalmomi wanda ba su dace ba da mai sakin hashi Allah baya son su to Allah madaukakin sarki a wannan aya take wala taqrabul fawahish hali ce lan ya ƙulla ta kulfawahi, Allah bai ce karku ku aikata alfasha ba, sai ce kar ku kusanci alfasha. Irin wannan hani ya yi kama da irin hanin da Allah ya game da zina. Haka zina Allah bai ce kar yi zina ba, Allah ce kar ku zo kusa, kar ku kusanci zina. Saboda girman laifin da matsayin laifin ya kai ga ba wai aikatawa ne kaɗai ba a so ba a kusanto shi ma ba a so a yi kuma sai Allah ya faɗi abubuwan da in aka nisance su zai zama an nisance shi ba zo kusa da su an fahimta ku to irin wannan halin ne Allah ya yi ga anan game da alfasha ce wala taqrabu alfawahish kar ku kusanci kar ku zo kusa da alfasha fawahish jam'i na fahisha fahisha shi ne guda ɗaya fawahish shi ne jam'i an gane ku to alfata da hausa kusan kamar larabcin ne aka aka aka aka karya ta zama ta zama hausa sai mala yace Allah bai Allah ce Allah bai ce karku aikata ba sai ce karku ku kusanto shi yace li anna an-nahya 'anil qurbi ablagu min an-nahyi 'anil ityan yace saboda hana kusantan abu ya fi fita akan hana aikata abu an fahimta ku hana kusantan abu ya fi fita akan hana ne aikatawa an fahimta ku yace yace li anna an-nahya 'anil qurbi nahyun 'anha saboda lokacin da aka hana ka kusantar abu to kaga an hana ka aikata abun kenan an gane ku amma za a iya hana ka aikata abu amma a hana ka zama kusa da abun ku amma daga lokacin da aka hana ka kusanto shi to shi ma din abun an hana ka yace wa amma yakunu zari'atan ilaiha kin aka hana ka kusantar abu Kuma an hana ka aikata wannan abu kuma an hana ka yin wani abu da zai kai zuwa ga aikata wannan abu da zama da abun da wasilan abun duka an hana ka kenan yace walidhalika harrama ala ar-rajuli ala rajuli an yanzura ila al-mar'ati al-ajnabiyya da wannan dalilin ne ma aka haramta wa namiji ya kalli mace wacce ba muharramansa ba wa kullil mu'minina yaghuddu min absarihim ko cikin suratul nur Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ta ma mu'minai maza rinsa idanun rinsa idanun yace an yakulu biha kuma aka hana namiji ya keɓanta da macen da ba muharramansa ba. Annabi sallallahu alaihi ce kar wani ya keɓanta da matan da ba muharramansa ba daga shi sai ita. so da in suka keɓe to shekai shi ne na ukunsu an fahimta ku uh, sheik muhammad hassan hafizahullahu ta'ala wa ra'ahu yana kara ya taɓa karantar da wannan hadisin a wata wata samina haka bayan da ya faɗa ya karantar da hadisin sai wani sai ce shi shi yana keɓantuwa da matan da ba muharraman sau kuma shi ba abin da yake ji ba abin da yake ji sai Muhammad Hassan yake ah, baka ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ce mumuni ne ba yake kar mumuni ke keɓanta da mumuna in an mumuni ne da mumuna suka keɓanta to shaɗin ne na uku, ko haka bane yanzu kai da kake banta ba ka jin komai shi kuma Allah ce in ɗan mumuni ne yana ji kaga sai ka ba kanka matsayin ka an fahimta ko maganan kenan shi kuma zalla sallallahu alaihi wasallam ya ce in dai mumuni ne sai kuma ka ce a ah, kana yi ko ba ka jin komai yanzu ka kai kika ba ina ne matsayin kai ka gama da kai manzo Allah yake magana ba ke sai yanzu hukuncin ka daban kuma an fahimta ku ba aka hana wa an tusafira almar'ata bila mahramin kuma aka hana mace ta yi tafiya tafiya da zai kai da zai dauke ko awas ba tare da muharrami haramun ne shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kayyade hukuncin da imani ce la ya hillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tusafira masirata yawmin wa layla biduni mahramin wani autarwa biduni bi mahramin mazalla ce baya halatta ga mutum da cikin imani da Allah da ranar lahira ta yi tafiyan 24 hours ba tare da muharrami ba in har ta imani da Allah da ranar lahira to ta kame in babu muharrami ka haƙura kowace irin tafiya ce ku dole shi da muharramin an gane ku a kaga wannan yake nuna cewa ana barna da yawa Kafa kwa na kira mijin jiza ku a kan mijin jiza mace za ta tafi umara ko aikin haji babu muharrami ajantin sai su haɗa ta da wani su haɗa fasfafin su so da in sun shafi kan ya cewa shi da mijinta ko shi kaninta ne ko wa'anta ko kawunta shi su kira minin biza za ka sa barta ta tafi ta je ta aikin hajjinta ko umara ta dawo kaga wannan abu biyu sai ta farko ta tafi har ta je ta dawo tana cikin tsinon Allah na biyu ba ta da aikin hajji ومن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق wala didara, في الحج yi mu'amala ki ke ɗanta da mijin da ba muharrami ke fasikanci ne kuma Allah ta duk wanda ya ce daga cikin wannan bai da aikin hali ce aikin hali wannan ne yasa za ka ji wasu maluma suka cewa in aka biya wa mace aikin haji sai da izinin mijinta ba izinin suke nufi ba haka ba ta bukatar sai mijinta ya ba ta izinin kafin ta je aikin haji sai sai an ce sai mijinta ya bata izini kamar sallah ma ya bata izini kenan a amma abin da ake nufi ne yana da ikon in ba da shi za a je ne tabbatar da muharrami za a je in babu muharrami to anan zai kafa jeran naki Wani kuma Allah ya ba ta ba kana ba yi izinin aikin hajjin ya hana ta ba amma izinin tafiya babu muharrami shi ya hana ta amma za ta tafi a wa'anta ko da kaninta ko da babanta mutum miji ba ka da iko sai iko ta Allah ke hanya samun farawa amma ba kai saka ce ban yadda ba ba ka da wannan hurin kuma inda tana da dukiyar da ya isa zaka ba ki saka ce ban yadda ke fidda zaka ba kai a kuwa an wake a hotel wai ki yaki a jirgin sama ba ya kai wannan ba maganan ka ake ba wannan din ne yasa zaka ji wasu suna kayyace ku hada da cewa neman izinin min shine neman izinin mijin ake magana ba ana nake neman izinin mutlak kamar yadda aka neman izinin na sauran abubuwa Allah ya hana wannan ne saboda kaga duka waɗannan su ne abubuwan da in an aikata an zo kusa da alfasha Allah ya hana aka ce a rumfa ido kar a keɓanta kar sai tafiya babu muharrami ya ce li anna zalika yuqarribu min To da waɗannan abubuwan su ne ke kusantar da mutum zuwa ga zuwa ga alfasha malai da Allah ce wala taqrabu fawahisha sai Allah ce ma zahara minha wa ma batana alfashen nan wanda ya bayyana da wanda ya kuya dukkan ku zo ku su. menene wanda ya bayyana malaka qila ma zahara ufshuhu wa ma qafiya shine wanda alfashin bayyane yake ake a fili da wanda ake a koye ido baya gani duka Allah ya ce kar ku sance su suke li annal fawahisha minha shay'un mustafhikin fi nufusi jami'in nas wa minha shay'un fihi khita ce saboda a duk wani nau'in alfasha duk wata alfasha kala biyu ne akwai alfashan da dukkan mutane sun yarda cewa alfasha ne akwai alfashan da kuma wani sai masa bayani da matsayi na shari'a tukun zai cewa menene alfasha to kowanne ne in da kai ka san alfasha ne kai kai to nan a to ai su anan normal to them kaga ma kaga wannan ma bakana kenan da su a gurin su ba alfasha wani ma kai ka san abu kuma Allah menene abu ka san to karka kusance shi wannan shine fasara na farko da malamai suka ba aya Fasara na biyu suka ce ai ma azhara tamawuhu wa ma ta asrara Shi ne wanda aikata shi aka ɓoya, da wanda aikata shi aka yi a bayyane an gane ku wanda aka yi a bayyane da wanda aka yi a ɓoye, shi ne ma zahara minha wa ma baka amma kuma laifi alfasha da aka yi mutum ya aikata wanda ya a ɓoye da wanda ya fili zunubin su ba iri ɗaya ba ne su ba iri ɗaya ba ne laifi sunan laifin ɗaya nau'in laifin ɗaya amma wanda ya aka yi a da wanda aka yi a fili kowa na gani girman zunubin da Allah ke barwa ya bambanta shine ai ma'anan faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kullu ummati mu'afan illa al-mujahiri manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dukkan al'umma ta Allah yana iya yafe musu laifuka da su sai dai waɗanda suka bayyana laifi su Allah bai taɓa yafe musu a sha nuna maka bayyanawan ba daidai ke ne asirtawa amma wani zaka ji ya ce ko ji kunyan Allah ma zan ji kunyan wani a bayyani to kuma maluma suke cewa yana daga cikin alaman imani mutum ya zama gashi saban Allah ne amma sai ya koye zai to alaman cewa wata rana ma zai bari to lokacin da yake a koyon nan in Allah da wata rana kuma zuciyar za ta daya amma kuma asalin wanda ya kawata koye mishi ba shine Allah to kuma yadda za ya koye mishi Sai ya ji kunyan bayan Allah mutanen kirki to ana sa ran wata rana zai ji kunyan Allah sai ya daina an fahimta ku shi ta aika zuwa mana duk wanda yake karna hanyar matakan da yake bi wajen ya dena in yana so ya dena shine ya fara dena inda ake ganin shi ko a ga wani amma wani mai mutunci ya gaishe aka ce yana ce wallahi na rira ko da ja sai mutu ce kai ya zaka ce haka ai na rage ai shi ta yanzu nake shiga ɗakin ya aiki yanzu kaga ya fara jin kunyan alaman zai bari kenan Allah madaukakin sarki ka samu zama masu jin kunyan Allah هلك فالإظهار فعل الزنا والعياذ بالله مجاهرة والابطال فعله سرا سمع العبادة مثالي متين أي زنا أبياني لو أن زي زنا أبوي ما ظهر منها وما وما بطن هلك وقيل معلومة أنت بعد أنت سيدي أجن دارم هسي أتن آيان وما ظهر منها أي وما عظم فحشه ما ظهر أي وندا fahish ba wannan girman alfashin ya girmama wa ma kana duna zalika wanda kuma girman da girmama to kuma shi ne ma fatana yace li anna al fawahish laysat ala haddi sawa to da ai alfasha dukkan nau'ukan alfasha ai matsayin su ba dai bane wani ya fi wani ko ba ka wani ba ta fi wani wani ya fi wani kaga yin girman zina ma zina kanshi kaga laifi a ta ne nan ila amma wani yanayin in aka ya ji na wani yanayin mutum ya yi zina da budurwa saurayi da budurwa su yi zina a waɗanda sun saba zina girman laifinsu bai kai girman laifin saurayi da zai zina da budurwan da ba ta taɓa yin zina ba ita ba ta taɓa yin zina ba yanzu shi ne ya fara yin zina da ita laifin ya fi laifin wancan da ya da wacce ta taɓa yin zina ita yanzu da ba ta taɓa yin zina ba da shi ya fara yin zina da ita yanzu har duniya ta daɗe in ta ci gaba a rayuwarta mazinaciya duk lokacin da ta zina yana da zunubi saboda shi ya initiating ɗinta akan me akan zinar mun fahimta ko to haka kuma mutum mai aure ya yi zina shi kuma zunubin shi ya fi zinan mutum mara aure wanda ya zina sannan mutum mace mai aure namiji ko da mara aure ne ya zina da ita laifin ya fi girma da ake na budurwa da saurayi ne sai zina waɗanda suka aurewa to mai aure mace mai auren ma mai aure ne kuma maƙociyanka ne ka yi zina da ita zunubinta ya fi girma a kan mai auren da a maƙociyanka ba an fahimta ku to kaga laifin kowane laifi girman shi zai zaga zaga laifi eri amma girman shi ne ya bambanta to haka ma inda aka yi zinan yanzu wanda zai zina a kyafi, misali da wanda zai zina a hollywood a Amerika, laifinsu ba ɗaya ba ne wanda ya ake ya fi girman zunubi sura asali fi misali ba gari ne da aka sani dama na lalatattu ba ne amma hollywood ba aka shi ne harkatar lalata na duniya shi ne faɗin Allah tasirin uh, faɗin Allah wala tufido fi abu ba da A aga wannan takasin malamai suna yi shi sa shi uh, a rahman bin nasir as-sa'idi Allah ya kai shi gafa mishi ya littafi su kutun da guda al-mafarik wa taqasim al-badi'a kuma littafin kenan ko littafin yana yin bayanin irin waɗannan abubuwan ne ayyukan lada da yanayin da aka yi gashi aikin lada iri ɗaya ne amma wanda in yayi yafi wannan lada ko guri kaza aka yafi guri kaza lada haka ma ayyukan zunubi haka ma ayyukan zunubi malamai kuma sun sharhin littafin sharohi da dama ana ƙara wasu abubuwa waɗanda shi malam kuma shi malam ya kawo ne a matsayin kawai to masu sani kuma zai ke fada nusus wanda ya dogara da fesar da waɗannan kawai an fahimta ku to haka al'amarin yake to shi kaɗai maluma suke cewa faɗin Allah wala wala taqrabul fawahish ma zahara minha wa ma batan ce ma zahara ai wanda girman laifin ya girmama amma ba tsana wanda girman shi bai kai wancan ba an fahimta ko shi ma'ana kaga duka ma'anan guda uku da maluma suka ba gaba da yana shiga karkashin ne duka karkashin ya zama ikhtilafun ne mutanawwa ba ikhtilaf ta ba sai sai sai sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai ya faɗa cikin hadisi yake cewa ala unabbiukum bi akbaril kaba'ir kaga dukan su kaba'ir ne amma kuma akwai akbaril kaba'ir an fahimta ku yake wa hada yadullu ala anna al-kaba'ira fiha akbar wa fiha ma duna dhalik yake wannan yana nuna cewa ashe abubuwa waɗanda suke manyan mallan laifi su duka manyan laifi ne amma kuma girman wani ya fi na ne ya fi na wani an fahimta ku Allah ya samu gani dukkan nau'in alfasha Allah madaukakin sarki ce ka ku zo kusa da su malam sai Allah madaukakin sarki ce wala taqtulu an-nafs allati harrama Allah illa bil haqq wannan shine wasiya ta biyar yace kada ku kashe rai da Allah madaukakin sarki ya haramta illa bil haqqi bil haqqi sai da akwai haƙƙi da haƙƙin da ta tantanta a kashe ta sanadiyar wannan haƙƙi قال يتي النفس التي حرم الله هي النفس المعصومة rai wacce Allah maɗaukakin sarki ya haramta ita ce annafsul ma'suma rai wacce ta zama kararriya katangajiya wacce Allah ya kare ta to sarai ne Allah ya kare Allah ya kimala ya lissafa wa hiya nafsul muslim ta farko musulmi tun musulmi haramun ne a kashe shi wa zimmi da kafiri wanda yake azzimmi shine kafiri wanda yake zauna a garin musulmai kuma yake biyan haraji ma gwamnatin musulmai ko ba za a haɗa baki da a cutar da musulmai ba shine azzimmi haramun wal mu'ahad da kafiri wanda yake kafirin alƙawari shi ba a garin musulmai yake zauna ba ha amma akwai yarjejeniya tsakanin garinsu da garin musulmai cewa ba za mu yaƙe ku ba za ku yaƙe mu ba in kuma aka yaƙe mu in wasu kafare suka yaƙe mu za ku taya mu wajen yaƙansu shi ne al-mu'ahad sai kuma al-musta'min shi ne malai bi kasri min al-musta'min bi kasri min shi ne wanda asali garinsu da garin musulmai babu zaman lafiya ha amma ya nemi wani musulmi ya ya mutu kwaifa da shigo garin musulmai janye wajiya wata bukata ko ta kasuwanci ko ta kasu ko wani abu mai kama da wannan shine musta'min ya ka samu wani musulmi ya ce na yadda ka shigo karkashin inuwata ba shi ma haramun ne a taba shi in aka taba shi kamar ka taba wannan musulmin ne an fahimta ku waɗannan su ne annufu al-ma'suma aika waɗanda suke almasuma ba a kashe su su ne waɗanda in aka kashe su in aka kashe su bisa kuskure shi musulmi tsofan za a biya diya za a biya diya haka azzimmi za a biya diya in ya zama to ɗan uwan shi wanda za su jinyar su ma zimmiyun ne haka almu'ahad shi ma za a biya diya in ya zama ɗan uwan shi waɗanda za su jinyar nan su ma mu'ahadun ne an fahimta ko amma ya zama shi da aka kashe shi bisa kuskuren amma ɗan uwan halbiyun ne kafirai ne amma babu wani yarjejeniya na zaman lafiya tsakaninku da su kowa ma in ya samu dawa ne zai abin nan da to ba za a biya biya ba ba za a biya ba ba za a biya ba shi da shi mu'ahad ne ko kuma shi binni ne amma waɗanda za su biya in kuka ba su kuma za su yi amfani da biyan ne su ƙara ƙarfi a kanku fahimci cikin yasa ba za a biya ba haka ko da mutum musulmi ne amma aka biya diyyar ɗan uwansa waɗanda za su diyyar ba zimmiyun ba ne ba mu'ahadun ba ne to ba za a biya amma ba za a ba su sai a biya a sa a baitul malin musulunci an fahimta ku su kuma waɗannan duka da musulmin da zimmi da mu'ahad da musulmin in aka kashe su sai zama kitsa ne bisa ganganci kuma kisa kisa da ba wata ke kira kisan gilla kasan kisan gilla ai kira zo na ko a roƙo a kashe ka baka je wa gani ba kare shi a shara musulunci ba ya tiya ko ƴan uwan waɗanda aka kashe ba su zuci mun ce ma wanda ya kashe mana ɗan uwa ba shi na abinda maza na malikiya suka tafi a kai sai ko shi wanda aka kashe kafin ya mutu sai ce na yace dole za ta ce ba mai dawa mai dawa da kisan gani ne gilla saboda aiki gillan larabci ne ba hausa ba ne an fahimta ku in ka fahimci wannan za ka fahimci abinda gwamnoni suke nan aikin banza ne wani ce ce an yafe mai yan ta ko kawai an ta din su kana bai bashi wannan dama ba ko ƴan uwa wanda aka shi da sosai sun yafe ba so da kisan kila ne sun ce shi kana kashi ana yafe mishi ne in ya tuba ya tabbata ya tuba ba an kamo shi yake na tuba ba shi da kan shi ya tuba kuma aka duk iya binci aka tabbatar ya tuba shi ma da sharaɗi gwamnati sai ta biya ƴan uwan shi biyan ƴan uwan waɗanda suka ce biyan kifin sun ji sun yace tukun sai ya fiyanta yahu amma wannan mutum ya yi ta'addanci ya yi kisa za a ce an yace mishi a gina mishi gida sake samun salari su kuma waɗanda ya kake musu ƴan uwa suna kallo ya sa kuma gowa zama yan ta'adda kuma ma da su gai ne na shekara ɗaya ta su za su sun tuwo ba kuma ba shi kenan ba ya sa ta'addancin da zai kare ba yi. yanzu ka kace min baba ka kace min wa'a ka kace min mata ka kace min yan uwa ni kawai ka kace mutum goma wanda ka kace miki mutum ashirin ba ku duka ka kace an ya mu ga gidajen ku an gina har an samu ga salari mu ma sai mu haɗa kai mu je mu ku ta'addancin sai mu zo mu mun yafe ya rantse da Allah duk wanda ya haka sai na yi ba yadda za a yi mutum ya mutu a ɗan tuba ina kallon shi ban kashe shi wallahi ba zai yi ne ma sai zo shi na tuba a cikin nan ba tuba ne kawai ba ni ma na tuba ni ma a samun salari shi sa ta danci ba zai karewa yi so da an an bar dokan Allah madaukakin sarki ko wanda yake cikin guda hudun nan to shine annasul ma'suma Allah ce wala taqtulun nafs allati harrama Allah duk wanda ya fada cikin guda hudu nan to haramun ne a kashe shi kuma an kashe shi bisa kuskure za a bada biya da wancan sharaɗin sai an kashe shi bisa ganganci in ai kisa shi zuwa ganganci kuma za a kashe ne ne haka yace wal haqqu ma athbathahu shar'u wal batil ma nafahu shar haka ce sai da haƙƙi haƙƙin nan shi ne abin da shari'a ya tabbata cewa kaza haƙƙi ne ana ba ni da kai bane za mu zauna mu yi doka mu ce kaza da wanda yana da haƙƙin a kashe shi a'a za mu tambayi Allah ne da manzon Allah ku faɗa mana menene haƙƙin da ke fa a ne haƙƙin da ke kare a kashi ina wannan malai gaba yace al haqqu ma asbata bi shar'u haƙƙi shine abin da shari'a ya tabbatar sai malai ce wa min al wa min al haqq alladhi athbathahu shar'u fi qatl an-nafs al-ma'suma an yazni al-muhsin ko fayurjam hatta yamut daga cikin haƙoƙi waɗanda shari'a ya tabbatar na wanda zai fa a kashe rai daga cikin rayuka guda hudu da ta rufawa su ne wanda ya zama katangi yana da aure ko ya taɓa yin aure sai zina to sai a jefe shi har ne har ya mutu har ya mutu au yi kutal mukafa'atan ko kuma a kashe shi saboda ya kashe wani au yi kuraj au yi alal jama'a ko ya yi ribba ya bar addinin addini au ya kuma a tsare ko ya zama ɗan fashi ko ɗan fashi ma a musulunci shi ma hukunci shi gudun kisa ne su da ya danganta da yanayin fashin da ko maslahan da shi alkali ko shugaba ya gani inna ma jaza'ul ladina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'una fil ardi fasadan an yuqtalu aw yusallabu aw tuqatta aydihim wa arjuluhum bi khilaf aw yunqalu min al ard dhalika lahum khizyun fid dunya walahum fil akhirati azabun azim cikin suratul maida ku ta zama ɗan fashi fashi wanda ke tsayawa akan hanya fashi wanda ke shiga gidan mutane ya tsora kasu ya kwata dukiyarsu shari'a ta ba shugaba zaɓi idan hudu shi ya ga dama ya sa a kashe shi a cire kansa ko a halki da bindiga shi ya ya tara mutane a tsire shi a san tsirewa ne mai kaifi mai tsini ko karfe ko itace a ɗauke sai a taka ya tsau tsuntsul da kafa har ya mutu ko kuma a yanke masa hannun dama da kafin hagu ko hannun hagu da kafan dama sai ma iya tafiya da sanda ba ke ko kuma a koye shi a gari wannan an ba shugaba zaɓi ɗaya hudun ne duba girman laifin shi yanke rufe kunci da dace a tsakin cikin da hudun nan da kuma utsare kenan an haga wani mu ba haka ne ba an kama ɗan fashi prison ne ko haka ba kuma a dinga ce da shi kyauta ya ci abincin kyauta ya sha kyauta har ya yi karatu shin yanzu har digiri ana ya prison har open university centers a cikin prison shi aka canza sunan daga prison service zuwa custodial correctional service ko wajen gyaran hali ne ba wajen hukunci ne ba kuma wajen gyaran hali ne ya za a gyara wa mutum hali ba da ƙur'ani da sunna ya za halin ya gyaru wallahi yaudaran kai ake yi mara laifi ya kasa yau kulfi ya kasa cin abinci mai laifi ya yi karatu kyauta har da abinci kuma ya fito ya shiga da ta'addanci ko najeriya ba ke sa muka shiga ba dai yawanci shugaban namu prisoners bane ba tsofaffin yan prison bane dan ba haka bane duk tsofaffin yan burtuna ne ya za a zuwa da lafiya ai duk lokacin da aka ce aka ce Allah bai isa shine zai kara yadda za a rayuwa to dole a shauya in aka ce ma Allah baka iya ba mu mun iya to kuma shan wuya yanzu muka fara Allah ko ya kiɗo bayi eh Allah kiɗo bayi malai ce fa innahu duka waɗannan yuqal aka kashe saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam la yahillu damu mu'min muslimin illa bi ihda salatin as-sayyib az-zani ها النص للنص والطيب الزاني والتارك لدينه المفارق للجماعة ثم أنا سيتي وقال هنا على سألتي ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق أخاكم التي ولا تقتلوا أولادكم هذا يدوك كثاني amma me yasa Allah ya kebance wala taqtulu auladakum ya fada kuku yin sai kace wala taqtulu an-nafs allati harrama kace ayya aji ma kace rai ne amma sai Allah ya rarraba me yasa ya na maka muhimmancin kashe ƴaƴan a cikin sauran ran so da shi wannan kashe ƴaƴan laifi biyu ne akwai laifin kika akwai kuma laifin rawa Allah zato sura Allah ce wala taqtulu auladakum min illa sai ku kashe ƴaƴan ku tsoro tsoron me talauci saka shi wancan da ya kashe ƴaƴan laifi biyu ne ga laifin kika ga laifin munanawa Allah zato sai kuma Allah ya ambaci ki a keɓe ko sha Allah mutu kuma sauran kashe rai ake kiɗi ala ce a yakunu wa an qatl al awlad mukarraran marratayn marratan bi dhikr al khusus wa marratan bi dhikr al umum sai zama in ka kalli ayan sai zama a wannan ayar Allah ya haramta kashe ayya so biyu kenan an ya ce wala taqtulu awladakum min imlaq kar ku kashe ƴaƴan ku saboda tsoron talauci sannan sai Allah sake ce wala taqtulu an-nafs allati harrama Allah illa bil haqq ko ce ran Allah ya haramta sai da haƙƙi kuma ƴaƴan su ma suna cikin ran da Allah ya haramta sai ne sai zama saboda muhimmancin ka nuna hatsarin kace Allah ya ambace to bi kuma sun shiga ƙarƙashin wannan wannan wannan Allah ke zalikum wasaqum bi wannan shine abin da ake muku wasiyyi da shi ai al musharu ilayhi ma sabaqa wal wasiyatu bi shay hiya al ahd al ahd ala wajhi al-ihtimam aka ce wasiya shine kaman daukan alƙawari akan wani abu akan nuna muhimmancin shi da bambanci da sauran alƙawari yace wa lihada yuqalu wasiyatuhu ala fulan ai ko wasiyatuhu ala fulan ai ahadathu bi ilay liyahtama bi wasiya ta wasiyan wani ga kan wani ana wani alƙawari da shi na musamman dan ya kare kiyaye shi ne ma'anar wasiya Allah ce to wannan guda biyar da ayan farko ce magana nan to wasiya shi daga Allah Allah ya muku wasiya la'allakum ta'qiluna so da ku zo ku yi hankali ku hankalta ce al-aqlu huna ay husn at-tasarruf so ku kuna da hankali hankalin da zai iya nuna muku abubuwa ya iya jujjuya muku abubuwa ku iya gane daidai da ba daidai ba in kuka bi wannan wasiyan kenan ba guda biyar ku za ku zama masu hankali duk wanda ya saba to da hankali sai Allah ya ce wa amma ma fi qawli yace amma fadan Allah inna ja'alnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun wa ma'anahu tafhamun mana ma yana da wannan cewa ta'qilun ma qur'ani da da ma'ana ɗaya ke zuwa anan zalikum wasaqum bihi la'allakum ta'qiluna ai la'allakum tuhsinuna at-tasarruf in kuka yi aiki da wannan wasiyan abubuwan ku na yau da gobe zai kyautata zai gyaru amma shi wancan da allakum taqilun ma'ana za ku fahimta kuka aiki da qur'ani za ku zama masu fahimta yace wa fi hada dalilun ala anna hadhihi al-umur idha iltazama bil insan fa huwa aqilun rashidun wa idha khalafaha fa huwa tahihun laysa bi aqilin hadith hadith akon yake wanda yake nuna cewa waɗannan wasiyoyi da Allah ya mana a cikin wannan aya yana cewa in mutum ya aiki da shi to zai zama mai hankali zai zama shiryayye wanda kuma ya saba masa to wawa ne mara hankali ashe wawayin suna da yawa ko ba haka ba Allah ya ba mu ikon zawa cikin masu hankali shiryayyu Allah sai ce wannan aya ya kunshi duka guda biyar kamar ko muka faɗa na farko tauhidi na biyu ta ma iyaye na uku kar mu kashe ƴaƴanmu saboda tsoron talauci na hudu kar mu kusanci alfasha na biyar kuma kar mu kashe rai da Allah ya hana sai wasiya ta shida Allah ce wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan shi ma sai Allah ce wala taqrabu kar ku kusanci dukiyar maraya illa billati hiya ahsan sai ta hanyar da ta zama mafi kyau hanya mafi kyawu ne hanya mafi kyawu ra'ayi dukiyar maraya asali ba an an bayar ne don ka kashe mishi da ƙari ko ba an baka ba ne don ka kashe ya ƙari ha shi sa ma a matsayin shi na marayan aka ce wani ne ya rike mishi da ana so ko a kashe ya kare ne ai za a ba shi ne ko haka wani shi abin da ya dama da shi ya sa mata bom ko amma sai aka ce kar a ba shi aka ce amma wani wanda ake ganin mai hankali da ne ya rike mishi kura nuna maka ce ba ana so ya lalace ba ne an fahimta ku za mu je menene allati hi ahsan amma la rufin Allah wala wa la taqrabu hadha hidayatun bi amuwar al-yatama ce wannan kariya ce da Allah maɗaukakin sarki ba dukiyar marayu Allah na qarubuha illa bil ghaflati allati a ahsan shine kar mu kutanci wannan dukiyar sai ɗabi'a wacce take mafi kyau فلا نقربها بأي تصرف إلا بما نرى أنه أحسن har mu kusanci dukiyar da kowane nau'i na tasarrufi na dukiya sai ta hanyar da muke ganin cewa shi ne mafi kyau halitta wal hasanu huna abin da ake nufi da kyau a nan ya shimalu ya kunshi alhassanu duniyawi wal dini kyawu a duniyance da kuma kyawu na addini ce fa'iza la halil waliyi tasarrufani ahaduhuma aksaru ribihan wa fihi riban wal akharu ha wanda ba ha ban tsallake ba yake fa'ida lahalil wali tafarruqani ahaduhuma aktsaru ribhan wa fihi riban ana ka ko abin da aka tsallake haka ne yawa idan tana haihuwa ne ba insha wal'akaru yawa wal akharu aqallu ribhan fa huwa aslan min riba fa nuqaddimu al-akhir malam sai ba da misali da menene ake nufi da mafi kyau hanyoyin sarrafa dukiya guda biyu an jirar da shi ga waliyin maraya wanda aka ba shi dukiyar maraya riki wannan hanyar zai fi kawo riba da yawa amma akwai riba a wannan hanyar kuma riba da zai kawo bai kai wanta ba amma babu riba an gane ku kaga wannan ahsan ne a duniyanci da akwai riba amma ba ahsan bane a lahira da akwai mai riba wannan kuma ahsan ne a duniyance da lahira saboda akwai riba kuma babu mai babu riba to illa dillati hi ahsan shine dauki wancan mai karamin riba wanda babu riba an fahimci sakon yace li anna al-hasan al-shar' muqaddam ala al-hasan al-dunyawi al-madi saboda kyawu wanda yake na shari'a shi ake gabatar da shi akan kyawu na duniya an fahimta ku sai yake gabatar da shashen kawo na mai na duniya sai to wannan shi ne illa billati biya ahsan sai daga ciki nan kan ka kanta farkon sosin nisa Allah madaukakin sarki ai yayi magana akan dukiyar maraya ku bayan ah, wa atul yatama amwalahu Allah ya ce ku ba marayu dukiyoyinsu dan a gaba can ya faɗi shi za a ba su dukiya kana Allah ya faɗa hatta ya bawa ashidda ma za mu zo magana ya buluga ashidda wa atul yatama amwalan sallati wa la tatabaddalu khabitha bi tayyib kar ku canza mummuna da mai kyau misali an bar maka dukiyan maraya akuyoyi ne kai ma kana da akuyoyi sai aka zo siyan akuya sai ka ɗauki na marayan sai ka siyar sai ka ɗauka a naka wanda bai kai na marayan da ka sai ba sai kamar a dukiyar maraya kace ai akuya da akuya ne Allah ce wala ta tabaddalu khabitha bit tayyib ai nakin ya fi naka ko fili ne sai a cikin gari na maraya hanzu da hanzu sai aka siya miliyan ɗari sai ka dai ka sake sai wani hanzu ba hanzu miliyan biyar aka ce ai hanzu ba hanzu aka ije mun sunanka azzalimi ka fi dukiyar maraya wala ta tabaddalu khabitha bitayye kun fahimta ko so da ba ma Allah wayo shine ma'ana wala ta tabbatu khabita bitayye ana wala ta ta'kulu amwalahum ila amwalikum kar ku shigar da su cikin naku ku hada yadda ba za a iya rarrabewa ba kilin an zo bayanin mai da dukiyar sai a yi sami kame aikin gado Allah ta tafi haka kuma wala ta'kuluha israfan wa bidaran an yasbau kuma kar ku ci dukiyan hanyar barna kafin su girma dukiyan ya zama ya ƙare sai Allah ce amma wa man kana ganiyan duk wanda zama wadati ne kulli yasta'fif ya nisanci dukiyan wa man kana faqiran amma wanda ya zama matalauci ne to kulli ya'kul bil ma'ruf ya halatta ya ci bil ma'rufi gwargwadon wahalansa a dukiya shi ne wannan bil ma'ruf an baka dukiyar maraya miliyan ɗaya misali ha ko ba ka kasuwancin komai da dukiyar to haramun ne ka ci ko naira ɗaya ai ku bil ma'ruf ne kana kasuwanci da dukiyar ma maraya riban na marayan ne amma kuma tsarin kasuwanci irin wannan kai ma kana da haƙƙin ka na wahala da kake ne da dukiyar marayan shine wa ku bil ma'ruf an fahimta ko amma yana zaune ne ko kana kallon shi a banki daga sai an ce falya akul bin ma'ruf to yau ma a ba shi ne falya akul bin ma'ruf ba ai al-ma'ruf ai dama abin da yake sananne Allah shi ne ma'anar al-ma'ruf abin da yake al'ada abin da yake custom na mutane shine dukiya in yana ije ai karewa yake balu ɗin shi raguwa yake ko da tsaban kuɗi ne ai kuɗi ma balu ɗin shi na raguwa a Najeriya ko haka ba Ko ko da kuɗi ne to abin da yake sananne shine dukiya juya shi ake yarin rinka mai karuwa to wannan jiyan da kake da yake karuwa shi al-ma'ruf Shi al-ma'ruf an gane ku? Allah ya sa mu gane lafi hatta ya hatta a shudda, karku karku kusanci dukiyan maraya sai ta inda ya dace sai kuma Allah ce har sai in Qur'an ya buloga a shudda ya kai munzalin shari'a shi farin Allah fa in anastum minhum rushdan fadfa'u ilaihim amwalahum in kuka fahimci shari'a game da su to ku miƙa musu dukiyoyinsu nan ma sai Allah ce hatta ya buloga a shudda har sai marayan ya kai ga shari'a menene shari'an hatta mara lagaya ko shi malaki ai idza balaga ashuddahu idan marayan ya girma ya girma ya yake gane girma shine a samu a taklifu war rushdu ya zama ya balaga yana da hankali sannan kuma ba wawa ne kuma ko don bai tsakanin mahaukaci da wawa akwai wanda ba mahaukaci ne amma wawa ne kuma gani ba yanzu wanda wanda zai badde ko dubu ɗari ya kashe a badde ba wawa bane to irin shi ba za a bashi dukiya ba an bashi dubu ɗari kawai ta ga wani ya celebrating badde ya ce oke to shi kenan ya zo sauran dukiya ba ya ai baka da hankali ko yanzu baka da hankali kada ai hankalin ma shari'a ce ke ce kaza hankali kaza ba mai ba hankali saboda a baya abin fari abu yake da suna abin da shari'a ke kawo ko komai ma shari'a ne ke tabbatarwa an fahimta ku ko kuma an zo an ba fara ba ke dubu ɗari biyar aka ce je gashi daga cikin kuɗi an ga ta girma a ga bara a baka wace gari ya na dubu ɗari biyar ɗin nan ki wallahi an ba ma a kota agogo ne da na gani ana talla dubu ɗari uku da hamsin ai da ba juya ba ka san za ka juya dubu ɗari da ka baka dubu ɗari biyar kuɗin hanyar kara ko hagawa sai ko ka kama hanyar kara ya je ka ce agogo a wannan har yanzu ba kai hankali ba sai ci gaba yadda ya saba in zai ce abu ya rubuta ya faɗa a ruka a ga hannun abu in yana da amfani a baki kuɗi je shi a ci da kula mishi da dukiyan shi yake fa inna na nadfa'u ilayhi da an an naktajirahu wala yake mu baki dukiyan bayan mun jarabawa wa nanzur fi tasarrufihi mu duka ya yake wajen sarrafa dukiya wala ya juzu lana an na indana in har muka ga ba mun miji jarabawa muka ga yana da husnul tasarruf ya iya sarrafa dukiya yadda ya kamata to da halatta mu cigaba da ijewa a gurin mu yace wa ma'ana a fi quwwatihi al-aqliyya wal badaniyya da zama ya mun ga yana da hankali yana da karfi na hankalin da zai iya sarrafa dukiya kuma yana da lafiyar jiki da zai iya sarrafa dukiya an gane ku yace wal khitab huna li awliya al yatama qawl al hakim ala qawl ba'd al ahli al ilm wannan ana magana ne da waliyan marayu ko kuma ko kuma alkali a lokaci dukiya na zama a ran waliyin maraya wani lokaci maslaha shine alkalin shine zama dukiya a hannun shi zai ne wanda zai rinka sarrafa dukiya yana reporting zuwa zuwa gare shi yake wa bulughul ashid آه، آه، آه، وبلوغ الأشد يختلف يتي إثن شريع إثن بلغة كميات إنا دببنش والمرار بنا الأشد الذي يكون به التكليف ها أبن لأكي نتي أنا شيني بلغا ديغمانتو ذائقو عمته خمسه كنشين شريع وهو تمام خمس عشر السنة أو إنبات العانة أو الإنزال شيني متين يارو يكلي شكرا قوم شاجر ko ya fita da gashin mara ko kuma ya mafarki ya yi inzali an fahimta ko amma ita mace har malam da ya magana akan mace ba to ita mace ba a danka mata dukiyanta a hannunta gaba da har sai kai aure sai a danka mata da shaidan mijinta ba a ba mijinta wasu ga sace wasu a ba mijinta dukiyanta nata ne ba na mijinta bane amma na mijinta ne naku ne ita mace haka ne ita rake nata nata ne amma namijinta naku ne nata sai ta ga dama in matanka ta fi wata kuɗi ba abinci ta ce ba za ta yi ba sai ta biya ba ta Allah laifi ba eh dama ba hakkinta ba ne ba hakkinta ba ne amma in sai ta kyauta mazalla ce za a wata ladan sadaka da ladan zumunci an fahimta ku amma ba hakkinta ba ne a ce a bata da da mai a ba mijin ba ba don an sha ba magan ma a nemi kudin a rasa ko ba haka bane wani ma zai je kara aure ne da kudin mace ba kara auren bane laifi amma amfani da kudin baki ne laifi Allah ya sa mu dace insha Allah ta'ala Allah madaukakin sarki haka mu zama ta gaba akwai ah, fa'idoji da yake da alaka da wannan wanda insha Allah ta'ala za mu karanta akan abin da shafi bawa baraya dukiya kafin mu karasa aya. abin da muka faɗa dai Allah ya mu lada a kai kuskure da muka yi Allah madaukakin sarki ya ya taimaka. Allah muke roƙo ya tsaya mu da dukkan alkhairi na duniya da lahira ya kare mu da dukkan sharri na duniya da lahira wa sallallahu wa sallama ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam